wato kai na yi wani akan yarinya nan wato ka iji ko kana neman duk hanyar da za ka lalata auren mu da ita ko to na rantse da girman Allah zan yi maganin ka wallahi tallahi Allah ni na gaji da wannan gafara sabon ga kaho ba sai ka je ka sai wando dan ɗari uku da arba'in a bakin masallacin idi ka samu hula riga ake ko menene kayi haɗin gaba ɗaya ɗari bakwai da hamsin ka zo ka rinka nema za ka rinka min honin ni da na siyar da shanu na na siyar da kadarori na kudade nake da uwa kuɗi a hannu ka san me ka san me a idan na ga dama eh. wallahi zan yi magana da hannuna wallahi zan yi maganin ka wallahi kai Allah wallahi ka bari kawai kai na'am kai ba mugun matsoroci ne na riga na san ka na rantse da girman Allah na rantse da Allah in na fara dukan ka ana Aisha wallahi wallahi tallahi kashi na ɗaya ne wallahi ka kiyaye ni kashi na ɗaya ne wallahi kai Eh, tunda na fahimci cewa yarinyar nan ka gani nake mata hidimomi tunda ka yi Allah ya yi ka gaba ɗaya sai dai kai suwaga ba kuɗi ba komai dai ka ɗau suwaga ka rinka kewaye titi ni kuma yarinyar nan ina biya mata dukkan bukatunta to ka sami so eh wallahi zai sila su wani idan na ƙara ganin ka da ita wallahi tallahi ni ba ma hukuma zan saba wallahi ni zan maganin ka da hannuna Allah to hukuma na fuskanci kana ɗauka ta wasa wasa ko <laughs> ba na so ne in zo ma mugun rauni ne in ma kata kata ni kuma in shiga daga ciki shi sa da nake wallahi alazim saboda abin da yasa nake tausaya mahaifi da mai gidanka a damu fasaha ki din ganin mutunci da nake an gama wallahi ban da shi ko in na fara dukan ka nan shi ma ido na rufe ba ganin mutunci sa nake ba to ka gane to na san hanyar da zan biyo maka na san da zan maganin ka wallahi to na sani mhm. suna cikin nan yana Allah ya tsina wallahi wallahi sai mu je wallahi Thank you.